A wannan takarda ta Mr. Edwin Kalon ya ce babban abin takaici shine mata da yara ne suka fi galabaita a wannan yanayi domin suna share kwanaki suna tafiya a kafa a halin kunci da yunwa da kishin ruwa da kuma tsoron abin da ka iya biyo baya. Bincike da na gudanar akan wannan batu ya nuna cewa an samu karuwan waɗanda ke gudun hijira a nan babban birnin tarayya Abuja. Na tuntuɓi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Abujan, Alhaji Garba Abbas, ga ƙarin haske da ya mani akan wannan batun. Muna da su daga jihar Borno da Adamawa. Muna da wurin dubu ashirin. sannan kuma kwanan nan mun samu wasu daga jihar nasarawa nan da kuma kogi wanda suka zo abuja saboda sanadiyan tashin hankali da suka yi tsakanin su na kabilanci wanda su muna da su sun yi kusan dubu goma yanzu haka suna zaune a abaji da kuma kwali kuna da wurin ajiye su ne na dindindin ina so uh, mutane su gane kan cewa ba mu da sansani na dindindin a abuja kuma akwai dalilai ko kuma dalilin da ya sa mu yi ba a doka irin wanda ta ƙasa da kasa da ta tanaji yadda za a sa sansani na dindindin ya nuna kan cewa in za a yi sansani na dindindin dole a yi shi a inda ko kuma kusa da abin da ya faru to in kika ga waɗanda suka taso daga arewa maso gabar sun wuce jihohi nawa kafin suka zo abuja idan muka yi sansani kuma abuja kasancewanta ƙasa ce gari ne wanda kowa ke son zuwa babu mamaki da zarar mun yi wannan sansanin waɗanda suke can ma duk su gudu su da wannan wurin gaskiya muna da sansanoni sun fi talatin don yawanci mutane kawai sun san waɗanda suke kewayen abuja ne kucingoro new kucingoro area one da sauransu banda waɗanda suke zaune cikin communities to kuma shi yasa kika ga su kansu hukumomi da suke kula da 'yan gudun hijiran suka bar abuja suka koma dukansu suka koma wancan sansanin to shi yasa kullum muke ba da shawara wasu waɗannan da suke nan wurin in dai har an samu eh, zaman lafiya a can su koma can din ya fi saboda ana yi da su kuma in aka tashi rabon wani abu ko na gidaje da ake ginawa za a sa su ciki amma in suna nan ba za a iya tunawa da su ba a nashi nazarin shugaban kwamitin majalisar wakilai mai lura da 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da kuma sa ido a dukkan waɗannan tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa ɓangaren arewa maso gabas rabu sani zoro yana mai cewa ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu ba ta yi tanadi na idan wato ta ci gaba da amfani da karfin soja wajen yakar wa'yancan ba to waɗannan 'yan gudun hijirar da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci domin abincin da jariri da yaro karami dan shekara wadda bata kai shida ba ko hudu ya bambanta da abincin da magidanci ko babban mutum zai ci janye ma'aikatan zai haifar da wagegin gibi a kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin 'yan gudun hijirar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya